Tell them, tell matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu ya kike fanta. Alhamdulillah Gora ya. To da fatan dai an yi soyayya lahiya. Sosai ma Gora in shin da ke ku biki ma sosai ba. A'a Gora aini na iya kokari bayan na saurari shawarwari da wani likitan masanin abinci yayi zan sa ku saurara nan da dan lokaci kaɗan. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu je da ku jihar Zandar domin za mu gabatar muku da Ibrahim Umaru ɗan ƙwallo mafi ƙwazo a cikin gasar Super League ta ƙasar Niger daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. To wannan sallar sallah ce wacce mutane ke cin nama sosai wasu kan hausu wuce gona da iri. Sosai mako gora shi yasa abokin aikin mu Alamin Washar ya tinkari Muhammad harakoi likita masana abinci domin karɓo mana shawarwari daga gare shi. Ga fasalar tsokacin da ya yi muna. domin kaucewar bugawar ciki da abubuwan da za su biyo baya a lokacin da ake cin naman layya yana da muhimmanci sosai da a rika sa shan ruwa gaba lemon citta manti har ma da na el maka ko kuma a samu kayan lambu da 'ya'yan itatuwa idan da hali sannan kuma da yin motsa jiki Gwara hukumomi na nan babban birnin Yamai sun ɗauki alwashin neman hanyoyin kawar da dukkanin wani aji na zana. Shi ya sa ma muka tunkari 'yan ƙungiyar kwadugon ɗalibai domin karɓo muku ra'ayukansu. ga tsokacin da Siratulai Abdullahi babban sakatare mai kula da sadarwa na ƙungiyar USN yi wa abokin aikinmu Habibu Garba wanda aka fassara muku. da wannan dabaru namu da muka ɗauka domin kawo hukumomin birni da su tuna da wannan shiri a yaushe idan muna sanarwa ko yajin aiki muna taɓo maganar azuzuwan zana batu ne da ke gabanmu batu ne na niyya da ke da alaƙa da son aiki mun yarda da hukumominmu kuma sun ɗauki alkawari gaban mutane sun ɗauki niyya na zuba miliyar guda gaban kowa bisa tsarin wannan shiri kenan muna kira ga kowa da su tabbatar da wannan domin rufe rufe ido gaban wannan matsala babban hadari ne ga yara mayan gobe na wannan kasa Mu ma a matsayinmu na ɗiyan talaka muna da 'yancin samun ilimi, 'yancin samun kiwon lafiya da kuma 'yancin samun. Yanzu kuma gora bar mu nufi garin Tawa abu ne sananne a nan Nijar damanar bara ba ta yi kyau sosai ba. Shi yasa a Tawa gora bana hukumomi suka raba wa manoma iri ingantattu ga ƙarin bayani a cikin fasarar wannan rahoton da Rukayya Abdurrahman ta shirya mana. A cikin ƙaramar hukumar karkara ta buza matasa manoma da suka fuskanci tasirin giɓin damanar shekarar 2021 tuni sun soma nazarin hanyoyin bi domin tunkarar shekarar bana kamar misalin Murtala Musa. Za mu yi amfani da iri na zamani da bai ɗaukar lokaci kafin yana na. ton dubu da ɗari uku da shida ne na irin da aka sarrafa aka kai wa garuruwa dubu da ɗari takwas da talatin da biyu da suka samu gibi na fiye da kaso hamsin cikin ɗari a cikin jimillar garuruwa dubu da ɗari takwas da saba'in da takwas a cewar daraktan gidan gona na jihar tawa haruna abduzodi. a fuskar dafawa muna karfafawa manoma gwiwa wajen kula da yaƙi da kwari masu cin albarkar gona muna horar da manoma wajen zaben iri mai tafiya tare da yanayin yankunan nasu musamman su yi la'akari da tasirin canji yanayi. Tallafin da Muhammadu Shaulani wani matashi manomi ya tabbatar. Shekarar bara kaka ba ta yi kyau ba saboda ba a samu ruwa ba yadda ya kamata musamman a nan yankin gundumar guza Kuma gwamnati ta ba mu iri na shuka. A satin da ya gabata mun yi shuka har ma ta fito nan da sati biyu muna tunanin za mu fara noma. Kamin somawar waga kakar noma, gwamnati ya shirya wani tsarin noman gandari tare da bada tallafin iruruwa magungunan feshen kashe kwari da kuma takin zamani yanayin da ya bada damar inganta noma na eka dubu hamsin da shida a cewar daraktan gidan gona na jihar Tawa. Gora yau a cikin takaitaccen rahoton namu na maraicen Lahadi za mu gabatar muku da wani matashi dan kwallon kafa a kasar Nijar. Haka ne Gora sunansa Ibrahim Umaru wanda aka fi sani da Bari. Abokiyar aikin mu Zara Bukar ta tinkare shi ga fassarar rahoton nata. Ibrahim Umaru mai lakanin suna bare matashi mai buga ƙwallon ƙafa a club ɗin Espoir Football Club ta Zandar yau shekara uku ya soma halartar kwamfalolin ƙwallon ƙafa na gida tun yana da shekara goma sha hudu kamin ya shiga club ɗin da yake yanzu. A jerin masu taka ledar yana kan matsayin mai kai hari. A shekarar bana Ibrahim shine zakaran da ya fi zura ƙwallo ta Liga Niger galar farko da ya samu akan taka leda yana sa ran ci gaba da hazaƙar alakar ta sa a farli a yanzu haka ka ta yi kulub ya ni ka ne yaro a yanzu a espoir ne amma akwai kulub da dama wanda suke nema na matashin tauraron zuwa gaba a kwallon kafa dan zandayar bayya turjiya ibrahim sai kara fice yake wanda a gaba zai zama babban dan kwallon kafa a cewar suleiman aminu lawan kocin nasa kabare sai bare mutum ne mai matukar son wasannin motsa jiki tun yana yaro gurin sa ya fara tun yana da shekaru goma sha hudu sha biyar sau biyu zuwa uku tartel tana ɗaukar sa cikin shahararrun matasa 'yan wasa kuma an zaɓe shi a zandar cikin 'yan wasa masu ƙasar shekaru goma sha bakwai. Shahararre a kwamfalar kofin Bazum, kofin Sultan na Zandar da kofin magajin gari da sauransu. 'Yan wasa ne da ya kamata a ƙara hazarta. Ibrahim Umaru bai samu shiga jerin tawagar ƙwallon kafa ba ta ƙasa a yayin tankaɗe da rairayen 'yan wasan ƙwallon amma wannan sam ba zai karya mashi hamzari ba. Ba taɓa kira na ba ya muna sai wannan karan na ta yi na ga abin da ake yi a ciki wajen arba'in ne muna training sai aka ce za a wudu lis ban san ka ake su babu babban gurinsa yau shine ci gaba da aiki ainan domin ya samu shiga jerin tawagar kwallon kafa ta ƙasa ibrahim na da goyon bayan mahaifansa club din nasa da kuma masu sha'awar bugun kwallon nasa gora ai an ma ɗauke shi a cikin tawagar ƙasa masha Allah gora ai abu yayi kyau sosai to gora yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da gungu muhammad dan আসেনি Wana da wasar taekwondo dangance da tsarin shirye-shiryen kwambalar Afirka Kigali 2022 da za ta soma ranar 13 ga watan Yuli. Shugaban haɗakar ƙungiyar taekwondo ta ƙasar Nijar ya ziyarci tawagogin da aka jera tukuni biyu na ƙasa Georgi manya da matasa da na Fomse a ranar Alhamis a Star General Saini Kunce. Wannan ziyarar ta bada damar inganta daidaiton ƙarshe domin ƙasar Nijar ta samu kyakkyawar wakilta a wannan kwamɓalar. Tawagar da za ta wakilci Niger ta kumshi mutum 28 a ciki 'yan wasan tserere da guje-guje 17. A fannin sukuwar da wakai ranakun 23 ga watan Yuli zuwa 3 ga watan Ogista a Doso wata gasar ƙasa da ƙasa ce da za ta haɗa da wakai na ƙasashe da dama na yankin. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar a kan layin Airtel ba tare kun biya ko da labar.